يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا أدرسي دمك كرن تولى لتافين مختصر صحيح البخاري لإمام المنزلي وتلتم التجريد الصريح muna karatu a kitabul ilm wanda shine a littafi na biyu mun tsaya a darasi na baya inda malaki babu ma kana nabi sallallahu ya tafawalhum bil mau'iza babin da yake bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bibiyar sahabbai lokaci bayan lokaci da ya musu wa'azi wal ilmi da karantar da su kai la yanfiru ma'ana yana ba su lokaci dan kada su kosa kada wato su gujewa shi ilimi ko wa'azin darasi na goma sha uku zamu tashi yau a malita ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala daga abdullahi da mas'ud Allah ya kara masa yadda ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya mana yatakhawwal ma'ana yana bibiyar mu da yin wa'azi ya yatakhawwaluna bil mau'iza yana bibiyar mu da yin wa'azi ma'ana yana mana wa'azi lokaci bayan lokaci fil ayyami a cikin kwanakin sati karahiyata as-sa'amati alaina dalilin da yasa yake mana wato karatu lokaci bayan lokaci don gudun kada mu samu sa'ama shine kosawa da gajiyawa wa anas radiyallahu ta'ala anhu daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda ani nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yassiru wala tu'assiru yassiru ku sauƙaƙa wala tu'assiru kada ku kuntata wa bashiru ku yawaita yin bishara wala tunaffiru kada ku rika kore mutane wannan hadisai biyu da mala ya kawo a wannan babi yana bayani game da wato wani al'amari da ya shafi karantarwa da kuma yin wa'azi abdullahi da mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi ya kasance ne wa almajiransa wato karatu a dukkan alhamis a sati kamar yadda ya zo a cikin ainihin wato riwaya yakan musu karatu dukkan alhamis da aka tambaye shi aka ce dan me ba za ka yi mana karatu kullum ba a ce siran alhamis ma'ana suna da kwaɗayin ilimin kenan sai ya kawo wannan hadisi ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallama yatakawwaluna bil mau'izati ai haka ma'aikin Allah yake mana yana bibiyar mu da yin wa'azi ma'ana yatakawwaluna ai yata'ahaduna lokaci ba lokaci yakan yi mana wa'azi sai yace fil ayyami a cikin kwanaki karahiyata as-sa'amati alaina sai faɗi hikimar dalilin da isa ake yin karatu lokaci ba lokaci don gudun as-sa'ama shine kosawa da kuma gajiyawa ta ɗan adam ɗabi'a ta mutum yana da ƙosawa cikin al'amurra yana da son canji ko kuma yana son a bashi iska shi yasa manzan Allah ta'ala cikin hikimarsa wata wanda ifi kowa iya karantarwa baya takurawa sahabbansa da yin karatu kowane lokaci kowace rana kowane a'a ana ba da lokaci bayan lokaci haka Abdullahi da masu da ya faɗa wannan hadisi idan mun duba za mu ga yana nuna mana hikima daga cikin hikimomi na abin da ya shafi karantarwa ne ya zamo ana karantar dalibai lokaci bayan lokaci kada ya zamo karatun an nauyaya a gare su an yi shi da yawar da har za su kosa ko kuma a zama ɗaya kada a ɗau lokaci mai tsayi lokacin da har zai sa mutum kuma igaji ya bukaci tafiya sai ya zamo hankalinsa baya jikinsa hankalin ya tafi inda yake ya gaji saboda tsawon lokaci ko kuma ya zanto kullum ana yi har kuma ya kasa haƙuri ya kasa juriya ya tafi wannan yana daga cikin hikima ta karantarwa ne ba wa ɗalibai hutu lokaci bayan lokaci ya zamo suna jaddada nishadi yanzu misali su ɗaya muke karatun nan inda a ce su uku muke yi da za kowa zai gaji amma da yake su ɗaya ne an yi kwana shida to Allah yadda ka huta kai yanzu bukata kake ka zo a yi karatu amma da su uku muke wallahi duk yadda ake abin nan za ga an fara kosawa sannan kuma da a ce karatun awa biyar muke yi ko awa uku to za ga tun ana shauki ana nishadi kuma sai ga duk an kosa kowa yana so ya tafi ya je ya biya wata bukata ko ya huta to wannan yana cikin hikima ta karantarwa shine mura'at hal al muta'allim lura da halin shi mai koyo da yanayin shi mai koyo din ka duba yanayinsa idan dalibi ne babba ya ma'ana ko kuma ya riga ya ya zama ya saba da karatu to yi masa karatun gwargwadon da zai iya domin zai iya jurewa amma idan mutumin da bai saba ba ne eh, dama dai yakan ɗan zo ne ya sha iska to in ka yawaita ta zai tafi abin kuma fa'idar ba za a same ta ba sannan da kuma mura'at na jawi ma'ana yanayin da ake karatu idan lokacin sanyi ne to ka yawaita kuma babu eh, dami inda mutum zai fake to haka dole yana bukata abin nan ko lokacin damuna misali ko lokacin tsananin zafi alhali ba babu iska ko lokaci ne da ɗalibi baya cikin nutsuwa da zai fahimci karatu duk waɗannan suna cikin hikima na abin da ya shafi karantarwa shi yasa malaika wannan hadisi a cikin kitabul ilmi yayi masa babi cewa ɗalibai a yi musu karatu lokaci bayan lokaci saboda gujewa almalal shine wato kosawa ko as-sa'ama shine malaika wa istafad min hadith min al-hadith istihbab tark al-mudawama fil jiddi fil amali salih yace kuma dai inji ibnu hajar kenan Allah ya masa rahama wani hadisi yana nuna cewa ko da aiki na kwarai ne kada ka kuntata wa kanka ma'ana ka nauyaya wa kanka wajen yin abin da yafi ka shi yasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin sahabbai game da me yake cewa ahabbul a'mali ila rasati adwamu adwamuhu wa in kana qalilan adwamu da ake nufi a yi shi akai akai amma kada a ɗebi abinda ya fi ƙarfi sai ce uklufu min al'amali ma tusiquna ku rika ɗauka cikin aiki abin da za ku iya sai ce fa inna allaha la yamallu hatta tamallu domin Allah ba zai gajiya da ba ku lada ba in dai kun yi aiki shi ko zai ba ku lada har sai kun gajiya ku ko masu gajiyawa ne in kaɗai ba abin da ya fi ka to za ka wayi gari wata rana ka ƙusa ka watsar ka yi wani wajen to wani yana cikin hikima ba wai iya abin da ya shafi karatu ba hatta ma abin da ya shafi ayyuka ka ɗebi abin da za ka iya an gane ko sannan ka lura da yanayin nishadi da yanayin gajiya da yanayin rashin lafiya da yanayin komai dai domin ana buƙatar musamman a wajen karatu ana buƙatar tattar hankali waje guda to in ka kuntata mutum da tsawaitawa ko da kuma yi masa bayanin da ba zai fahimta ba ko kuma da eh, yi kullum har sai zamo baya kuma sha'awa abin to ga wannan yana daga cikin hikimar da ya kamata masu karantarwa su ainihin wato fahimta babban malami al-khatib al-baghdadi Allah ya masa rahama a cikin littafin sa al-jami'u li akhlaqir rawi wa adab as-sami' yana nuni zuwa ga lokacin da ya kawo wata mas'ala yace mas'alatun wato ya kawo mas'ala da ya mata unwani ya mata taken karahatu at-tahdith liman 'aradahu al-kasal wal futur yana jan hankali dangane da mai karantarwa yace makaruhi ne ka karantar da mutane a lokacin da ka fahimci sun kosa akwai gajiya tare da su ma'ana ko da an zo an fara karatu sai ka lura akwai matsala akwai alamar eh, gajiya ko rashin lafiya ko kuma alamar wato an fara kosawa to kawai kauce ka kyale su sai ka bar karatun ka shiga wani bayanin da zai jawo hankali ko kuma ka sauƙaƙe bayanin ko ka taƙaita karatun kawai ka ce a tashi a yi sallama shi kenan sallama don me saboda ba daidai ba ne a matsayin kana so ka karantar da mutane su fahimta ka sa musu ƙuntatawar da har kuma zai zamo ba su sha'awar karatun sai yace karahatu ta hadisi makaruhi ne a karantar da mutane hadisi liman arada wal kasal futur idan ka lura akwai kasala da gajiyawa tare da mutane a cikin wannan matsalolin eh, al-khafif Allah ya masa rahama yake cewa ya kawo wata fa'ida yace haqqul fa'ida an tusaku an tusaka ila mubtaghiha ina mala hamza yake yayi wani waje to wannan karatun sa ne haqqul fa'idati an tusaka ila mubtaghiha yana da yawanci ai karatu an ce malam ba haka ake ba kai karatu ga wanda yake so karatun nan ba wai haka kawai kake ganin ba an rasa abin da ake bane ake yi a'a zaka kalli wanda yake da bukata sai ka abin nan ko ko kuɗi ne za ka ba da sadaka in ka miƙa mutum ga baya bukata ya za ka yi sai ka rike abinka ko sai sama an fi so ka duba wanda yake da bukata shi ya kamata ka bawa to haka ma karatu karatu ba abu wani abu ne na wasa ko abin da yake an rasa abin yi sai sa ake ta yi ba sai sai a sa karatu a yi karatu a na ce duba malam mutanen nan duk wanda ka gaba shi aukar rufe iyalin shi karatu abu ne mai daraja da tsada ba abu ne da eh, kawai za ka yi kana neman kai da shi ba kana neman wanda yake da sha'awa ne in kai mai karatu sai ga ya fa'idanta amma mutum da bai bukata yanzu ai kamar ka je wa kasuwa ne ka dasa firni kana wa'azi a lokacin kasuwa harka ce ta nema waye zai baka shagonsa izo ya saurari wa'azinka ba mahallin karatu bane a ko Allah ya gafarta malam ya je kasuwa ya samu shago sai ya shimfide shagon da zuma ce to duk wanda yake bukatar karatu ya zo a cikin yan kasuwa akwai da zai zo karatu ai ba sa bane ko ba haka ba kowane bigi ne da mahallinsa kowane al'amari da inda ya dace wannan al yake wannan bayani yake ce haskul fa'ida an tusaka ila mubtaghiha shi ita fa'ida ta ilimi ana ba da ita ne ga mai bukata shi yasa ga yanzu karatun baki masa sai kadan saboda bin mutane ake zo zo zo ka kyale mutum da bai bukata ya tafi mana ya je mutum jahilcin sai ne kai ne ka ragu shi ka riga ya ka Allah ya nuna masa a Qur'ani muhimmancin ilimi bal wajabcin ya nemi ilimi ba batun muhimmanci ba wajabci a matsayin ka na musulmi duk abin da zaka yi ana bukata ka san me hukuncin Allah ne to ta yaya zaka sani baka karatu baka zuwa makaranta kai ka san wajibi ne to in mutum ba zai yi ba kyale shi zaka dai nuna masa muhimmancin ya fita ya nemi ilimi da wajabcin haka idan yana bai bukata sai ka fita sha'aninsa kai ma ka ci gaba da al'amarinka sai ce wala tu'rid illa ala raghibi fiha kada ka bijirar da ilimi sai ga mai bukata wanda yake da kwaɗayi fa idza raha al muhaddithu ba'd al futuri min al mustami' falyaskut inji khatib yace in malami mai karantarwa ya lura da cewa akwai nau'i na gajiyawa a wajen wasu dalibai falyaskut ya dakatar da karatu yayi me ya dakatar da karatu fa inna ba'd al udaba qala wani daga cikin shashin maluma ya ce nashatul qa'ili ala qadri fahmi sami'i nashat kai ne karantarwa dadin da kake ji da nashaɗi wajen karantarwa zai ginu ne ala qadri fahmi asami gurgurde da kaga mai jin yana fahimta ma'ana kana karatu kaga ana gida kai ana responding ana amsawa kai tambaya aka baka ansa yawwa to alama karatun yana yana samun gurbi kenan amma kana ta bayani kaga wancan na bacci wancan ya kwanta wancan ya ci kai wannan ba mun bukata bane kawai ta yi ka tafiyar ka kace salamu alaikum kawai kai subhanaka allahumma ka tashi kai gaba ba ma bukata bane kana bata lokacin kai Fa'ida da ake bukata ba dole a same ta a nan ba nishadin kai ne karantarwa ya danganta da me da yadda kaga masu sauraro suna fahimta suna bibiya saboda haka cikin wannan hadisi akwai mura'at na lura da yanayin shi wanda ake karantarwa ya zamo ana karantar da shi yana fa'idanta an gane ko yana responding yana ya tafa'al ma'addar ma'ana yana amsawa yana nuna cewa iya eh yana fahimta kuma yana nuna alamar bukatuwarsa zuwa karatun in ka fahimci cewa a wajen wa'azi ko a wajen karatu ka fahimci ɗalibi ko mai sauraro ya gaji ya to ya shi kawai ka daina abin da kake domin wanda bai da kwaɗayin karatu ko bai da eh, wato bai shirya ya yi amfana ba to in ma kayi kana wahala ne ba dole ya fa'idanta ba wannan yake nuna ita ɗabi'a ta ɗan adam tana buƙatar wato a rika ya tanaffas ko wato yana numfasawa irin ta bakin bahaushe ko ya ce rai dangin goro ne ko ba za a yi ta a ce kullum a yi ta abu ɗaya ba sai ga rai ya ƙosa ba ba haka ba yawa sai a ce taɓa karatu kuma taɓa wani sha'anin amma ba kiɗi ba ne taba karatu taba wani sha'ani yawa a taba karatu ne kuma a taba wani sha'ani abin ne da za a yi nishaɗi kuma hatta ga ɗaliban ilimi yana da cikin fa'ida ya zamo kana nau'a kana nau'antawa wajen fanni na ilimi hatta wajen karatu ka duba yanayin lokacin da kake da nishaɗi a to ka samu ilimin da yake kana buƙatar ka haddace ka fahimce lokacin da kake da futuri da nau'i na kasala da gajiyawa ɗauko wani littafi wanda shi kuma na kamar labarai ne ko abin da yake na adabi wanda zai baka kuma nishadi akwai littafan da in kana karantawa za su baka nishadi za su daddada maka wato ka je ka amma akwai wanda in kana yi to ilimi ne mai nauyi yana bukatar nutsuwa da nishadi ba za ka iya fahimta a lokacin ba to saboda haka akwai kowane lokaci da mahallinsa an gane ko ɗalibi ya zama kana littafai iri-iri wani lokaci ma ka ɗauki majalla kana karantawa saboda ita ma akwai fa'ida a ciki ko wata jarida domin kaɗan jaddada nishaɗinka. an gane ko to wannan shine hadisin hadisi na gaba na Anas radiyallahu anhu shine hadisin Anas Allah ya kara masa yadda qala yassiru wala tu'assiru manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ga wa al'ummata ko sahabbansa yayin da ake isar da sako yayin da ake karantar da mutane yayin da ake musu da'awa a sauƙaƙe al'amura yassiru kada ku kuntata wa mutane an gane ko wala tu'assiru kada ku kuntata ku sauƙaƙe al'amurra an gane ko wajen yi wa mutane irshadi da bayani a su sannu-sannu da kalaman da suke iya fahimta da kuma wato kalmomi mau'iza hasana kyakkyawa babu renawa babu ƙasƙantarwa, babu kyara babu an gane ko a'a kai bukatar ka ja hankalin mai sauraro ya fahimta haka ma aiki sallallahu alaihi yake an gane ko in kana karantar da mutane in ka musu wa'azi ko da yake gwargwadon makami ne bigiran da kake wa'azi idan wani abu ne da aka aka faɗa mutane suka ki daina aka faɗa to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu gani in yana hudu ba yana daga murya sannan za ka ga jijiyoyin wuyarsa sun wantafakat audajo sun yi wato kumbura sannan yana daga murya ya ce ka annahu munziru jaishin kai ka ce mai gargaɗi ne game da wutar runduna da za ta kawo hari yana ce hakun masakun ga ta nan za ta shigo muku da asubahi a kawo muku farmaki ku shirya in kana gaya wa mutane abin da yake na gargadi da hatsari ya za ka yi da lalama za ka yi murya kasa kasa a'a kana daga murya kana faɗakarwa to amma in bigire ne na jan hankali kuma sai ka yi musu da lafazin da za su iya fahimta an gane ko yassiru wala tu'assiru sai ta wa bashiru ku yawaita bishara a ku ja hankalin mutane akan abin da yake na wato albishir ne da Allah ta'ala yake wa mutane kuma yake sa Salam ya gaya wa mutane cikin hadisai ingantattu wanda ke kwadaitar da mutane wajen ayyuka alkhairi da kekke da kuma kyautata zato ainihin wato a wajen Allah subhanahu wataala a rika yawaita bishara wala tunaffiru to wannan shine munasabar hadisin wala tunaffiru kada ku kore mutane wala tunaffiru kada ku kore mutane kada ka yi mu'amala kai ne karantarwa irin wacce za sa ɗalibai su rika gudu an gane ko su rika gudu wata mu'amalar idan ta yi tsauri ko kuma yanayi ka yi abin nan ka kuntatawa wa ɗalibi wajen tsawaita karatun ko kuma kyararsa ko wani abin ya gudu to kaga baka samu riba ba so kake ya haƙuri a lallaba har ya fara fahimta har ya jure har ya saba da ilimi ta yadda zai kwadaito zuwa ga neman ilimi ne wala firo ku daina kore mutane ga barin Shi ne zuwa majalisi na ilimi zuwa neman ilimi kada ka zanto kana kore ɗalibai. ka zamo mai tausayi irin manzan Allah ta salama mai lalama ga ɗalibi amma ba sai aka yi ka kyale ɗalibi yadda yake so kuma ba a'a ɗalibi akwai ladabin da ya kamata ya sani in yayi rashin ladabi a nuna masa rashin ladabi ya gyara amma kai ko malami ka bi ta salon da ba za ka kyari ɗalibi har kuma idaina zuwa majalisi ya daina karatu kai masa mu'amala wacce zai so karatun kuma ko da yayi kuskure zai gyara ko da yayi kuskure zai gyara ya fahimci kuskuren ya gyara wala tunassiru kada ku rika kore ɗalibai ko masu neman ko kuma irin wa'azi da za a yi nan a rika yin wa'azi ya wuce zafin ikai ga yadda har mutane kuma sun su watsi su barka kai ɗaya kana wa'azin ka to wa kai za ka yi wa'azi ke saboda haka wala tuna siro kuma mutane sannu sannu wajen abin da ya shafi karantarwa bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini babu ne yake ta dukkan wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini yufaqihu fi dini an muawiyata radiyallahu ta'ala anhu daga muawiya dan abi sufyan Allah ya kara masa yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu najma ikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini wa innama ana qasimun wallahu yu'ti yace wa innama ana qasimun lalle ni in ji Allah sallallahu alaihi wa sallama ni kadai wato abin da yake sha'anina shine qasimun ni mai rabo ne innama ana qasimun ni kadai abin da yake nake yi shine in raba wallahu yu'ti amma Allah shi ke bayarwa walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amri lahi. wani al'umma ba za ta gushe ba tana tsaye a kan al'amarin Allah la yadurruhum man khalafahum wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba hatta ya ce amrullah har al'amarin Allah ya zo a gare su wani hadisi na mu'awiya radiyallahu ta'ala anhu hadisi ne wanda yake cike da fa'ida domin yana bayanin wani al'amari wanda yake muhimmi shine cewa dukkan mutumin da Allah ta'ala ya so shi da alkhairi sai ya saka masa son ilimi kuma ya yi masa baiwa da kyauta da fahimtar ilimin wannan alheri ne wannan baiwa ce daga Allah da ya kamata kai wa Allah godiya ka ji cewa yau ranar karatu ce ka ji inda kake kana tunani kada ka rasa wannan karatu kana bin malamai wajen ɗaukar ilimi kana halittar majalis na karatu to wannan ba karamin bishara ba ce da kuma alheri gare ka cewa Allah yana nufin ka da da alkhairi wannan hadisi yana kunshe da gaba guda uku gaba farko ita ce faɗin ma'aikinsa a salama man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini wanda Allah yake nufin sa alkhairi sai ya fahimtar da shi addini gaba ta biyu ma'aikin Allah yace wa ma ana qasimun kadai ni sha'anina ni mai rabo ne wallahu yufi Allah shi ke badawa gaba ta uku walan tazala hadhihi al-umma <coughs> wannan al'umma ba za ta gushe ba qa'imatan ala amrillah tana tsaye a bisa al'amarin Allah la yadurruhum man khalafahum wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba hatta ya'ti amrullah har al'amarin Allah ya zo wannan hadisi yana cike da fa'idoji masu yawa kwarai da gaske abu na farko shine abin da muka ambata wato yana daga cikin alheri da Allah ta'ala zai gabawa shine ya fahimtar da shi addini ya fahimtar da shi addini anan ya ce yufaqihu fi dini sai ya fahimtar da shi addini addini ko ya kunshi me dukkan abin da yake na sanin Allah subhanahu wata'ala da sanin haƙoƙin Allah a sanin manzan Allah sallallahu sanin haƙƙin manzan Allah sallallahu da duk abin da ya shafi addini na wajibi abin da ya shafi aqida abin da ya shafi fiqhu abin da ya shafi ragowar al-akhlaq wato dabi'u da dukkan al'amura sun kunshi addini saboda haka wannan yufaqihu fi addini yana nufin wato fahimtar addini ta kowane tashinsa Allah ta'ala yau mutum fatahi da buɗe na cewa yana fahimtar addini ko kuma yana zuwa ya nemi ilimi wanda a bisa wannan ilimi ne zai gane addini wannan ba karamin alheri ba ne sai ya ce man yuridillahu bihi khairan wanda Allah yake sa da me alkhairi tambayar ita ce wani alkhairin domin khairan na kira ne sai malamai suka ce an kawo khairan na kira don ya nuna maka dukkan alkhairi ya shiga wani duk mutumin da Allah in baka baiwa ta neman ilimin addini to Allah ya baka dukkan alkhairi domin khairan ba a yi masa ma'arifa ba an gane ba wai an keɓance alheri iri kaza ba ne a dukkan dangin alheri ya shiga khairan an gane ku kenan fahimtar addini ilimin addini sa ba shi da iyaka alheri ne mai yawa alheri ne mai yawa sannan kuma wato fahimta da ake nufi alfiqhu fi dini nace shine fahimtar gaba ɗayan addini ba wai ana nufin kada abin da ya shafi ihu ba a'a dukkan sassan abin da ya shafi za a ce da shi addini in Allah ya nufi bawa da alkhairi sai ya fahimtar da shi abin da ya shafi addini ya mayar da shi wato kamar daidaninsa kamar al'adarsa alfiqhu ya takunu dai ko ya kunu daidanu wa adatu wato fiqhu da neman ilimin addini ya zanto ɗabi'arsa ya zanto ɗabi'arsa wannan ke nuna falala ta neman ilimin addini sannan kuma ke ƙara tabbatar mana da abin da muka ambata tun farko Allah ta'ala da yake cewa kun rabbi zidni ilman ke ne ya ubangiji ka ƙare ni a cikin ilimi da Allah yake cewa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah zai ɗaga wato matsayin ma'abuta ilimi daraja daraja da Allah ta'ala ta innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kadai waɗanda suke tsoron Allah cikin bayansa al-ulama maluma masana duk wannan yana nufin ilimin alkitabu wa sunna to wannan shine al din da ake ambato anan an gane ko kar ka dauka a ce ai abinda hadisin ke ni duk wani ilimi tabi'i ne ga ilimin alkur'ani da sunna shine asali yawa kar ka dauka cewa wani professor gashi a ilimin engineering ko a ilimin zoology ko a ilimin wani duk wannan wani abu ne wanda eh, ilimi ne ba ba ilimi wani. amma alfaqihu fi dini shine yake sama da dukkan wani ainihin masani ilimi na hakika da Allah yake ce Allah ya kare ka da shi ana nufin ilimin alqur'ani da me da sunna yake sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan yana nuna falala ta alfaqihu fi dini domin in Allah ya baka ilimin addini ya so ka da dukkan alkhairi ya baka dukkan alkhairi in Allah ya sanya ma kan karatun addini Allah ya soka da dukkan alkhairi sai malamai suka ce to ka duba akasin maganar mutumin da yake kyamar ilimin addini shi ko ya matsayinsa yake faqad hurima alkhairu kulluhu shi kuma ya an haramta masa alheri baki daya baki daya mutum da bai da sha'awar karatu bai jin san karatu a ransa to wannan babu alkhairi a cikin nan bai more ba kuma ya yi rashin abu wanda yake muhimmi kwarai da gaske dukkan wanda Allah ya sama san karatu to Allah ya sauka da alkhairi inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma dukkan alkhairi kuma dukkan alkhairi saboda haka wannan yana nuna falala da daraja na ilimin addini wanda ya kamata a ce muna kwadaituwa zuwa ga neman ilimi kada mu yi kasa a gwiwa mu samu littafi ka zama cikin waɗanda kake ɗaliban ilimi an gane ko ka zama waɗanda suke da sha'awar karatu duk inda ake karatu ko sauraro ba a barin ka a baya ko da ba ka samu halartar majalisin ilimi saboda wani uzuri to ya zanto kana bibiya a cikin abin na rediyo ko a cikin abin sauraro ya zama ba ka zama haka mt babu karatu tare da kai ba ka bibiya karatu to wani asara ce babba a gare ka ya danwa ka san wannan gaba ta biyu manzan Allah ta alaihi ke ta wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti ku sani kadai ni mai bayarwa ne Allah ke ni mai rabawa ne Allah ke bayarwa wannan a wannan gaba manzan Allah sallallahu salama yana jan hankali ne na waɗansu mutane waɗanda an an zo rabiya ake bayar da wato ake ake raba abin da aka ce a raba Manzan Allah sallallahu salama wasallam kan bayar da kyauta ko ya bayar da ata ata ma'ana abin da ake ba wa mutane to wasu na ganin za a ba wani wata kila mai yawa <coughs> suna ganin su watakila ba a ba su abin da suka gamsu da shi ba sai ce a'a ni rabawa nake Allah shi ke bayarwa duk wanda kaga an bashi Allah ne ya kaddara masa haka rabansa ne Allah ya rubuta an gane ko in kana da rabo mai yawa Allah ya rubuta ma sai a baka kuma Allah ya sa iya rawanka kenan abin da aka baka shi kenan ka sani wannan haka Allah ya rubuta duk abin da aka baka shine rabanka saboda kar ka nuna cewa dan me a'a wannan haka Allah yake hukunta hukuncinsa kowa da abin da Allah ya kasa masa an gane ko saura kar ka zamo wanda yake da damuwa a bisa abin da Allah ta'ala ya kasa gare ka kai wa Allah godiya ka san cewa haka Allah yake ya kaddara kowa rabansa ya sa manzo Allah ya ji hankali sallallahu alaihi wasallam yace ma ma ma asaitukum ma ma usikum wala amna'ukum inma ana qasimun adha'u haythu umirtu bana hana ku ko in ba ni ina bayarwa ne ina ajewa ne inda aka umarce ni inda Allah ya hukunta nan nake bayarwa sannan gabata a ƙarshe a wannan hadisi shine faɗin ma'aike sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa walan tazala hadhihi al-umma qa'imatan ala amrillah wani al'umma ba za ta gushe ba tana tsaye ala amrillah amrillah anan shine addinin Allah qa'ima ala dinillahi kamar yadda zo a wata a wata riwaya ala dinillah suna tsaye wato manzo Allah yana yin yana yana bishara ga wannan al'umma cewa al'ummata har a tashi kiyama ba za a gushe ba za a samu waɗanda suke tsaye kan gaskiya wala tazawalan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah ba za ta gushe ba wata wani sashe na wannan al'umma yana tsaye a bisa addinin Allah yana riko da addinin Allah wannan da yake umma har ne uri da bil khusus a wata riwaya an keɓance kamar yadda ya zo la ta zalu ta'ifatun min ummati wata jama'a ba za ta gushe ba cikin al'ummata zahirina wato suna tsaye suna Allah yana ba su galaba da rinjaye dan suna tsaye akan sa, hatta ya ce kenan kaga da yake ta walan tazala hadhihi al-umma yani ta'ifa min hadhihi umma wani shashi na wannan al'umma ba zai gushe ba ina tsaye a bisa gaskiya la yadurruhum man khalafahum wanda yake yayi mukhalafa gare su ya saba musu yayi adawa gare su ba zai cutar da su ba adawa ta ba za ta hana tsayawa akan gaskiya ba ba za ta hana su riko da addini ba hatta ya ce amrullah har al'amarin da Allah ya rubuta ya zo shine tashin alkiyama a ƙarshen duniya lokacin da Allah ta'ala zai aiko da wata iska ta ɗauke ran dukkan mummuni kuma alkiyama za ta tashi ne akan ashirare kamar yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ifada saboda haka wannan yana yana nuni zuwa ga sha'anin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta mata wama har zuwa tashin alkiyama ma'ana dukkan adawar mai adawa dukkan gabar mai gaba dukkan wato rigimar da za ta gudana a duniya ba za a gushe ba ana bauta wa Allah ba za a gushe ba ana bin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa tashin alkiyama har lokacin da Allah zai rubuta sha'aninsa na ɗauki rayukan mummunai sana'a tashi kiyama akan ashirarai manzo Allah sai la yadurruhum man khalafahum wanda yake adawa da su waɗannan bayin Allah da suke tsaya kan addinin Allah a wata riwaya man nawa'ahum wanda yake gaba yake kiyaya da su wanda yake fito na fito da su duk abin da yake yi na kokarin kawar da su gabarin gaskiyar nan ba ba zai iya ba suna nan a tsaye a kanta za su ci gaba da tsayawa a kan gaskiya har sha'anin ubangiji ainihin wato ya zo lokacin da alkiyama za ta tsaya wayannan bayan Allah masu rike da addini za su rike su ake cewa at-ta'ifal mansura malamai suka ambaci wannan jama'a ita ce jama'a wacce Allah ya alkawarin ba ta nasara ma'ana nasara ta tsayawa akan gaskiya duk da adawa da za a yi ta fuskanta eh, fuskanta ta da shi ma'ana al'ummar da za ta tsaya kan gaskiya a cikin wannan al'umma za ta samu fito na fito da adawa an gane ko za ta samu adawa mai yawa amma wannan adawa ba za ta sa ba wato su bar wannan hanya ta gaskiya ba za ta kawar da su ba gabarin hanyar gaskiya sannan wannan fa'ifa malamai sun tattauna suwa ake nufi da wannan ta'ifa din da yake wala tazalu ta'ifa min ummati a wannan hadisi kuma walan tazala um abin nan uh, walan tazala a wannan riwaya hadhihi al ummatu qa'imatan ala amri Allah suwa ake nufi Fa'ifa, wa'inda za su ci gaba da tsayawa a bisa sha'anin wato uh, addini har lokacin da alkiyama za ta tsaya malamai suka tattauna a kai. imamu ahmad Allah ya masa rama yake cewa in lam yakunu ahlal hadisi fala adri man hum in ba su ne ma'abuta ilimin hadisi wani da ban san su ake nufi ba imam al-bukhari ba ba da Allah imam al-bukhari yake cewa ya irin jajjata su ne ahlul ilmi wal azhar ma'abuta ilimi ma'abuta ilimi da kuma asar sune malaman hadisi haka imamu ahmad ya faɗa alqazi iyad Allah ya masa rahama yace arada ahmad ahlus sunnati abinda imamu ahmad yake nufi da yake cewa in lam yakun ahlul hadisi in lam yakunu ahlul hadisi fala adri man hum yace alkazu iyad yake yana nufin ahlus sunna wal jamaa wa man ya'taqidu madhhabu ahlul hadisi wanda tsaya akan tafarki na ma'abuta hadisi su ake nufi wanda za su ci gaba tsayawa akan gaskiya hatta ya ce amrullah har alkiyama ta tsaya wannan hadisi na muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana da fa'idodi masu yawa daga cikin fa'idarsa shine irin dace da Allah yakan yi ga bawan da ainihin wato ya zamo yana sha'awar ilimin addinin musulunci cewa Allah ya masa taufiki da dacewa Allah yana masa da alkhairi Allah ya nufe shi da alkhairi duk wanda Allah ya sanya masa san ilimin addini to yi Allah godiya alama ce ta alkhairi tare da shi haka san haka kuma duk wanda yake kyamata ilimin addini to ko shaka babu an haramta masa alheri mai yawa yayi hasara alheri mai yawa sannan wanda yake nuna maka falalar ba abota ilimi masu neman ilimin addini suna da daraja domin mutane da Allah ta'ala ya yi musu dace da ainihin wato alkhairi mai yawa sannan alkhairin nan da aka faɗa a hadisin nan ba iyakance shi ba sai aka yi man yuridillahu bihi khairan wanda Allah ya nufe shi da alkhairi kowane irin alkhairi yana iya shiga nan idan in ka zama ɗalibin ilimi to alheri ne mai yawa tare da kai an gane ko kana tare da alheri mai yawa Allah zai maka tawfiki cin abubuwa masu yawa ma'ana ka samu dace da alkhairai na duniya da kuma na lahira saboda alherin ba iya nan ya tsaya ba ah, wannan yake nuna maka cewa neman ilimin addini abu ne wanda yake mai fa'ida abu ne mai alkhairi mai yawa kada ka yi ƙasa a gwiwa kada ka gajiya wajen wato halarta inda ake karatu wajen zuwa wajen malamai wajen neman ilimi da karatu a gaban malamai sannan manzo Allah ta asar da ke cewa ah, wa inna ma ana qasimu wallahu yu'ti wannan yana nufin Allah ta'ala ya kaddara wa duk bayi kowa da abin da Allah ya kaddara masa shi yasa manzo Allah ta asar yake cewa kada wato ah, mutane su yi gaggawar neman arziki ko wato ah, sai ce taqullaha wa azmilu fi talab ku yi tsoron Allah ku kyautata nema saboda kowane bawa lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqa inna ruhal qudus nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha manzo Allah ya ce malaika jibril ya zantar da ni a cikin zuciyata cewa abinda Allah ya hukunta shine babu wani rai da zai mutu fati sai ya ci arzikinsa baki ɗaya, kuma baka isa ta bakin bahaushe ka samu abin da ba rabanka bane ko zafin nema ya kawo samu so yasa manzo Allah yace ittaqullaha sallallahu alaihi ku ji tsoron Allah sai ce wa ajmilu fi talab ku nemi arzikin ku ta hanya mai kyau kada wato eh, istifta rizq kamar yadda ya faɗa cikin hadisin ka jinkirta arziki kaga cewa kai har yanzu kai kai so gaggawa kake ka zama mai arziki saboda haka kai ka fada can ka can wai dole ka tara to ba za ka samu abin da ba rabanka bane Allah shi ke badawa ya riga ya kaddara kai hakuri ka nemi rabonka wanda Allah ya riga ya rubuta maka wannan yana nuna imani da abin da Allah ya kaddara wa bayi na arziki da kuma rabo sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bishara ga wannan al'umma cewa duk abin da zai kai kawo na wahalhalu na ibtila'at a wannan duniya ba za ta gushe a cikin wannan al'umma ba mutane masu alkhairi waɗanda za su riƙe addinin Allah hannu biyu har zuwa ranar tashin alkiyama kaga bishara cewa akwai alkhairi a cikin wannan al'umma akwai alheri a cikin wannan al'umma ne <coughs> to ina ga kaisa annan sai mu je hadisi na babi na gaba malaki bab alfahmu fil ilmi babin da yake bayanin ainihin wato falalar fahimta a cikin ilimi falalar me alfahmu fil ilmi fahimta a cikin ilimi kar ka manta cewa in an yi batu na ilimi akwai kuma fahimta ilimi ba iya hadda bace eh hadda ma ilimi ne amma kuma akwai fahimta shi ma gishiri ne na ilimi domin a yi hajja ba a fahimta ba to akwai matsala an gane ko amma a yi hajja a fahimci abin da aka haddace to nan shi ne ainihin ilimin yake bunƙasa kuma wannan shi ne alkhairin da yake cikin ilimi saboda haka malaika wannan babi yana bayani game da falala na fahimta a cikin ilimi to ita fahimta a cikin ilimi iri ce akwai muktasaba wanda za ka yi kokari da saboda kai ɗalibi ne yau da gobe kana karatu ka yi kokarin fahimta gwargwadon dalilai da ke kewaye akwai kuma wanda yake baiwa Allah yake wa mutane Ka kaga mutum Allah ya yi masa wato abin da ake cewa fitna shine hazaka da basira a wajen ilimi yana iya gano abubuwan da wani bai gane ba za ku yi karatu iri daya amma sai kai Allah ya baka fahimta ilimin fiye da yadda dan uwanka zai fahimta wannan kuma akwai baiwa a ciki akwai kuma kokari mutumin da yake mai kokari ne eh, wajen neman ilimi duba nan leka nan i tambayi tan sai kullum i ƙara mai fahimta da kuma ganewa ko ba haka ba sai fahimta da ganewa su karu gare shi domin shi ilimi ai ba abu ɗaya ba ne hanyoyi da dama ake bi har mutum ya kai ga mai ga fahimta da kuma gane sabin ilimi saboda haka fahimta a cikin ilimi abu ne mai falala abu ne wanda Allah ke yin baiwa ga wasu daga cikin bayansa Ali ibn umar radiyallahu ma daga abdullahi ibn umar Allah ya kara masa yarda qala yace kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jummarin mun kasance zaune a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai aka zo wata rana sai aka zo da jummar shine jim'in dabino wanda yake jikin ainihin wato nonon dabino ga dabino nan a cikin igiyarsa an zo da shi da yawa faƙala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka zo sai ice inna mina shajari shajaratan inna min shajaratan lalle a cikin wata bishiyoyi akwai wata bishiya wa zakarar hadisi ne hadisi na makaranta a baya cewa ta yi kama da wa da mummuni ta yi kama da mummuni saboda alkhairai da ke cikin wannan bishiya din ya kwatanta wannan bishiya da mummuni wa za da fiye da riwaya a wata riwaya sai ya kara fa'iza ana asgharul qaum manzo Allah yace hadithuni ma hiya ku bani labari wannan wata itaciya ce wata bishiya ce sai suka yi shiru sabbai wannan ice kaza wannan ice kaza an manta ko ba haka ba ana ta tunanin wani abu daban sai Abdullahi da Umar sai ya ce fa'iza ana asgarul kawun a wajen majalisun ni ne mafi kankanta ni ne karami yaro karami ne a lokacin fasakattu sai na shiru a wancan ruwa ya ce ne sai ya ɗarsu a raina cewa bishiyar dabino ce to kun gane yadda abdullahi ya gano dabino ce kun san dalilin da ya sa ya gano a gashi ne an faɗa saboda zuwa da dabinon da aka yi mana subhanallah kai zuwa ba gane ba an zo da dabino aka ce a cikin bishiyoyi akwai ta bishiya mai alkhairi wacce yi kama da mumuni ga dabino nan ga kulu abin da ake ta kulu ko ba shi ga alama an baka yana ganin an kai to wannan bishiya ake nufi kaga wannan basira ce wannan fahimta ce wannan fitna ce an gane ko amma su kuma ba su lura da wannan ba cewa an ka dabino ana ce ko ba ka ba ka ce akwai wani sinadari wanda dan adam yake da bukatarsa wanda in aka yi shayi ba a sa wannan sinadarin ba in aka yi kaza kuma ga an kare ke a gefe yanzu kai ba za ka iya turo cewa da ke ne? sai ka yi ta tunanin ta wani wani sinadari ne a to ai gane ke daga jiki ake abin da su gane wato sai ka duba ka yi ka alakantar da wani abu da wani abu ko wato to kaga wannan fahimta ce da Allah yake ba a cikin bayansa wanda ya so in an yi abu sai ga mutum yana iya hararowa amma wani fa ba zai gano ba duk yadda aka yi ba zai gano abin da ake sai dai ka yi saboda mai wannan yana daga cikin basira da Allah ke ba wasu bayan Allah ke sa wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi ya yi hudu ba sai yake cewa a cikin hudu ba a cikin hadisin Abu Sa'id kenan al-Khudri Allah kara masa yadda manzo Allah ya hudu ba kan minbari sai ce inna abdan khayyarahu Allah ga wani bawa na Allah ya bashi zabi bayna an yu'tiyahu an yu'tiyahu zahrata ad-dunya ma sha'a ya bashi adan duniya irin yadda iso kawar duniyar nan Allah ya ce zai ba wani bawa duk abin da yake so a duniya yi zamansa a duniya wa bayna ma indahu kuma Allah ya ce ya ba wannan bawa zabi ko dai ya zabi abin da ke wajen Allah a wajen Allah ina da ba a gida biyu ne duniya ce da lahira akwai wani gida na uku ne ko nan ko can yanzu kana nan in ka gama da nan kuma ka tafi can gida biyu ne an ba shi zaɓin ko dai gidan duniya a bashi adanta da kawar duniya ko kuma a yi zaɓi abin da ke wajen Allah ai manzo Allah yana wannan hudu ba sai Abubakar ya fashe da kuka radiyallahu anhu sai zabai suka yi mamaki suka ci to wannan mashi anu haza ce wannan dattijo kuma mai mai sha'anin ana hudu ba an yi bayani Allah ya bada zaɓi ga wani bawa kuma shi sai kama kuka su ba su san abin kuka a ciki ba daga baya da aka tambaya to ai manzon Allah ake nufi ma'ana zai tafi iroko me zai da duniya ya zauna ba shi duniya mai da ita ya zaɓi abin da yake wajen Allah gamuwa da Allah ashe ba su fahimta ba shi ana faɗa ya gane sai ya ce wa kana abubakarin a alamuna abubakar ya fi mu kowa ilimi in ji abu yi, ya fi mu duk ilimi shi an faɗa ba yana harawo nesa ba nan kusa kaɗai ba su ba su gane wani bawa ne ba Allah ya ba zaɓi kawai su dai sun yi shiru suna ne shi kuma abubakar ya kama kuka ashe ya gano ana nufin Manzan Allah sallallahu sai yake fahtara ma inda Allah sai manzan Allah ce sai bawon ya zaɓi abin da ke wajen Allah me yake nufi kenan zai tafi zai tafi wajen koma zuwa ga Allah su ba su gane ba suka ce manzan Allah labari yake badawa na wani bawa Allah ya bayi zaɓi ko dai zaɓi zaman duniya a bashi duk abin da yake na adanta ko kuma ya koma zuwa ga Allah sai bawon ya zaɓi abin da yake wajen Allah waye wannan bawan duk ba su gano ba ashe ma'aiki Salama shi yake nufi da kansa to shine abu sa'id kuma abubakar ya kasance mafi ilimi a cikin mu saboda ne yana da wannan wato fitana din yana da wannan hazaka da basira da ganewa to saboda haka alfamu wato shi fahimta bai wace muka ce iri biyu ce ko wani Allah ya ba shi fahimta kai tsaye zaga yana da hangen nesa wani kuma yana da kokari a wajen neman ilimi zai dage ko bai gane ba ita tambaya ya yi ta karatu ya yi ta bibiya har sai ya fahimta to kowane daga cikin waɗannan wanda dai Allah yake yin baiwa sai ka roki Allah ko irin yadda aka ba da labari shekul islam ibn tamiya Allah ya masa rahama idan ya yi nazarin wata matsala ta kakare masa sai raba dare ya yi ta sallah yana roƙon Allah ya wanda ya fahimtar da Ibrahim ka fahimtar da ni ya wanda ya fahimtar da Ismail ka fahimtar da ni ya wanda ya fahimtar da suleiman ka fahimtar da ni lokacin da Allah ya ba mu labarin annabi eh, Dawud da annabi suleiman ko sai ce fa fahamnaha wa kullan ataina hukman wa ilma an samu matsala alƙalanci ne an kawo batu saboda haka shi yana kallo ana abin nan ya riga ya fahimci inda abin ya sa gaba ko ba haka ba bayan an yi hukunci sai ce ni ko ina da fahimta ake to faɗi fahimtarka sai ko gashi abin da ya fahimta ɗin an yi mai an dace da haka sai ya ce Allah ta'ala ce fa ha Sulaiman sai muka fahimtar da sha'anin wannan al'amarin ga Sulaiman alaihi salam da shi da mahaifinsa wa kullun atana hukman wa ilma mun ba su hukum da kuma al'ilm saboda haka kaga ashe fahimta Allah yana ba da ita ga wasu bayi sai ka roki Allah shi yasa sai ya ta Allah ya wanda ya fahimtar da annabi su zama fahimtar da ni kuma sai Allah ya masa buɗe sai ya fahimta saboda me idan abu ya kakare kana buƙatar kuma kai addu'a kana buƙatar kai nazari ka hana idan ka barci kana buƙatar duk wannan abubuwa ne da ainihin mai neman ilimi ya kamata a ce yayi wato kokari wajen ainihin fahimtar ilimi da kokarinsa da kuma addu'a ya roki Allah ya masa baiwa da fahimta ta ilimi Allah ya ba mu dacewa مالك باب الاغتباط في العلم والحكمة باب اللي هيك بياني babu laifi kai kwaɗayi na cewa kai ma Allah ya baka ilimi da hikima irin na wani kai ma Allah ya baka ilimi da hikima irin na wani na'am akwai sanar ni dai wannan iya wannan fa'iza ana asbar alqawmi fa sakattu anan muka tsaya nan bai karata ba eh sai ce babu istibab al-istibab da al-ilm wal hikma al-ghibta abin da yake nufi da al wato faraha ta da ake nufi hasana iri biyu ce akwai fara akwai baka kuma kirin yawwa domin dai ba fara ba to baka kirin ce hasana ba baka baka ba ce dai hasana kirin ce baka kirin ce an gane ko amma akwai abin da kace Allah ce ghibba shine da Hausa ake fasaha da fara hasada ita ba hasada ce irin waccan ba domin ita baka hasada shine zawalu abin nan abin nan abin nan iradar zawalin ni'ma anil ghaib shine ma'ana hasada nufin ɗauke alheri daga wani shine hasada baka hasada wani yana da ni'ima kaza ka ji haushi ka ci ina ma ta tafi ko da bata zo guri na ba ta tafi kawai kai dai ba ka so ka gani cikin ni'ima wannan shine baka hasada wannan ko shine abin zargi dan me kana ganin Allah ya wani ni'ima dan me to wannan ita ce hasada amma akwai zubta kaga wani Allah ya bashi wata ni'ima yana alheri da ita kace kai ina ma ni ma in samu wannan abin nan nima in yi alheri amma wai ka damu da tasa cewa Allah ya raba shi da ita a'a ba haka ba ba kawai abin da ka lura shine ni'imar da aka yi masa yake amfana da ita ina ma kai ma a ce kana da irin wannan to shine al-ghibba fara hasara kenan ma'ana kana ganin alheri ka ne wa kanka fatan alheri ina ma a ce ni ma ina da irin wannan alheri ne irin nawa ne wannan babu abin damuwa kuma ɗabi'a ɗan adam ai aka take ko baka faɗa da harshen ka ba zuciya ka yi ne ta faɗa ta faɗa in ka zo ne ya rera tilawa ya kake ji ka ai ba sai ka faɗa ba zuciya ka ka ina ma ne ne ko haka ba in ka zo ya gina masallaci ya yi abin nan kana ce ka ina ma dole zuciya sai ta faɗa an ka akwai alheri a zuciyarka ka nan ɗabi'atan mutum yana son alheri to wannan ɗabi'a iradatul khair wannan babu aibi a ciki tunda ainihin alheri ba aibi ba ne amma abin aibi shine kai fatan alherin da ni'imar dan uwanka ta gushe to wannan sharri ne sharri ne ko dai ta tashi ta za wajen ka shi irasa ko duk ku rasa baki ɗaya, to wannan sharri ne amma kana nufin ya samu alherin da yake da kai ma ka samu irin sa kai aikin alheri wannan kuma babu laifi a cikin kamar da malami suke bayani to yana daga cikin abin da zaka gurata kai ma Allah yi maka irin yadda yi ɗan uwanka Allah ya baka ilimi da hikima ka rika karantawa ka rika hukunci tsakanin mutane ka rika bayani a in ka ji malam yi bayani ka ce kai mu ma Allah ya ba mu wannan irin wannan karatu mu yi bayani mu je mu yi wa'azi mu wannan ba aibi bane wannan ba aibi ko kuma ga wani Allah ya ba shi arziki yana aikin alheri da arziki ka ce kai wai Allah ba mu wannan arzikin mu irin wannan alheri ba aibi bane wannan ce ake da shi ghiffa ba hasada bace da larabci sunanta ghiffa ma'ana fatan kai ma ka samu alheri dan kai alheri ba fatan alheri ya gushe gaban dan uwanka ba an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kala daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda kala yake kala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasada illa fi sunatayn ba a yin hasada sai a cikin abubuwa guda biyu hasada ne yana nufin gibba an gane ko rajulun atahu Allahu malan mutumin da Allah ya bashi dukiya fasallata fasallata ala halakati fil haqq kuma aka shi akan da ita a cikin alkhairi sai aka ce aka shi ka san ko ka zama bawon dukiya ko ta zamo baiwarka wannan labudda gashi kana ganinta ta zama ma uwar gijiya kana yi mata sujjada saboda tunaninka in ba wannan babu kai shi kenan sai zamo ba ka iya alheri kana kana duk abin da Allah ya yi umarni ma ba yi to a ƙarshe shi kenan sai zama babu alheri a cikin dukiyar ta zama maka wabali ta zama maka fitina an gane ko amma idan Allah ya rinja yadda kai ya dora ka akanta ka yi tafasul lifa saboda ba wai karamin sha'ani bane wannan da ciyar da dukiya abu ne da ake yaki ka gane ciyar da dukiya yaki ne shi za ka tafasul lifa aka dora shi kanta ya samu iko kanta ya samu karfi yana iya dauka zuciya tana cewa za ta rubuce kai da Allah kyale ne za ka rage kyale ne ya miƙa ya aikata ya yi waye kuma Allah ba zai hana shi ba alƙawarin Allah kuma yana nan wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairu arraziqina duk abin da ka bayar dan Allah Allah ya ce zai baka maiwa ka yadda to in zuciyar karin jaye ta ita ce kace kai da arziki ba mara mara azanci zuciya ga in bada dai Allah ya bani goma ya bani ninka 700 ki hana ni ce wallahi sai na bada wallahi sai na yi alkhairi to kaga sallatahu ala halakati kenan Allah ya dora ta ya dora zuciyar ya dora shi akan zuciyarsa yana ciyar da dukiya fil haqqi amma cikin abin da yake na alkhairi wani zai ciyar da dukiya amma cikin ne cikin asara ba alheri ba cikin abin da yake na barna kai ko Allah ya dora ka akan ne akan alheri to wannan mutumin da ya ga irin wannan sai yi fatan ina ma ni ma ina da wannan iko Allah ya bani arziki kuma ya sanya in jayi zuciyata in rika aikin alkhairi zuciyata to wannan ya ba abin aibi bane an gane ko eh, idan ya ya gura ta haka nabi yace wa rajulun atahu Allahu alhikma da mutumin da Allah ya bashi hikima ya bashi ilimi fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha yana hukunci ga mutane da hikimar da Allah ya bashi sannan kuma yana karantar da mutane to wannan in ka gorace irin wannan abubuwa guda biyu ba hasada ba ce in dai baka yi fatan ainihin wato dan uwan kai gushi ba kai ma ka samu irin abin da suke da shi dan ka yi irin aikin da suke yi in kai wannan to wannan abu ne wanda yake wato ba abin zargi ba a shari'ance saboda haka shi sama malam ya kawo babu yake cewa al-ightibat fil ilmi wal hikma ma'ana kai gode cewa kai ma Allah ya baka ilimi Allah ya baka hikima an gane ko to irin wannan gorata da kake yi ba aibi bane an gane ko ba hasada ce abin zargi ba a'a so kake kai ma ka samu alheri don ka aiwatar da alheri wannan babu laifi a cikin wannan an gane ko kenan mutum yana da eh, ya ga irin waɗannan abin kuma ya nufin alheri to Allah ta'ala zai ba shi zai ba lada abin kyakkyawan niyyarsa kuma wannan ƙudure din ba abin zargi bane an gane ko ba za a zarge shi akan ya ga wani ina da arziki yana ciyarwa ni ma Allah ka bani irin wannan arziki ya gode wannan dan in ciyar ba aibi bane ya ga wani Allah ya bashi ilimi yana karantarwa yana wa'azi shi ka ni ma Allah bani irin wannan ilimi in karantar da mutane to duk wannan ba ba abin zargi bane abu ne wanda yake ya kamata a ce mutum yana da wannan domin wannan shine mataki na farko na neman ilimi din ka fara kwaɗayin wato ka karantar da mutane sai ta to ai ina buƙatar nema in karanta kafin in karantar to sai kuma ka bazama ka fita neman ilimi domin kana so kai ma ka shiga cikin wannan ainihin tawaga ta alkhairi waɗanda suke karantar da wato mutane warasatul anbiya kenan ka gaji aikin annabawa karantarwa yin wa'azi ka zama cikin bitan mutane da manzo Allah ya ce khairu khairukum man ta'allama alqur'ana wa duk gashi alheri mai masu yawa an gane ko yawwa ya zama kana da wannan gurin ko kuma dai in Allah ya jarrabe ka karatun ya gagara kana ganin kama kara ko kana ganin ba za ka iya ba harkar nan ta kasuwa dai dole ka ga ita aka riga aka sani to ga cewa Allah ya baka arzikin da ka samu na halal sannan ka ciyar da shi a cikin ayyuka alkhairi wannan ma abu ne mai kyau tunda ai ba za mu falaula na fara yake ko min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawman idha raja'u ilayhim la'allahum Ya yahzaruna kaga kenan aka ce falaula fara aka ce wani sashe ba zai dumu tafi makaranta ba ko ba haka ba ko ba zai dumu tafi kasuwa ba in dumu ka zo makaranta wa zai mana kasuwar ta in dumu muka tafi gona wa zai kula mana da abin nan a'a wani sai gona wani yi karatu yayi makaranta wani yi kasuwa sai mu haɗu duka kowa ya amfana da juna ni in zo in kafa makaranta ka tai kasuwa ka samu kuɗi ka zo ka biya ni in karantar da kai ni in je in koyi sana'a ka je ka siyo yaji ka kayan ɗinka ma abin nan maɗinki kana bukatar kujera kowa haka Allah ya sanya rayuwar zata za ta kewaya an gane ko amma akwai ilimin da shi kuma farzu aini ne kowa sai ya fita ya nema abin da za ka bauta Allah ne an gane ko ya kamata zo muna da wannan shauƙi na neman ilimi da kuma sha'awar ilimi an gane wannan shi zai taimaka ka zama cikin ma'abota ilimi ko da kai baka zanto malami ba ne amma baka zama wanda yake nesa da malamai ba kana halarta karatu kana ji kuma kana amfana domin kullum aikin sai ya yi kyau kullum sai ka gyara sannan karka manta falala da daraja ta masu ilimi domin babu waɗanda suke masu daraja irin annaba da mutane to kuma masu karantarwa aikin annaba da mutane suke karantar da mutane dora su akan akan hanya alkhairi karantar da su saboda haka abu ne mai falala abu ne mai daraja aiki ne na mutanen kwarai in dai za a yi saboda Allah to ya kamata a ce mu zama cikin ma'abuta karantarwa ko karatu ko kuma masoya ilimi duk inda ake muna tare da masu karatu muna fa'idanta Allah ta'ala ya ba mu dacewa saboda lokaci za mu dakata a nan a darasi na gaba sai mu dora Allah ta'ala ya amfane mu da abin da muke karantawa muna tawassuli muna roƙon Allah da waɗannan majalisai da ake yi na karatun hadisan manzo Allah ta sallama Allah ta'ala ya ba mu aminci a ƙasar mu Allah ta'ala ya yi mana dukkan damuwa dukkan fitintunu Allah ya kaɗe mana su Allah ta'ala ya yalwata mana cikin arzikin mu ya sanya mana albarka a ciki Allah ta'ala ya ba mu lafiya da aminci wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin